بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة أمجلسي نبير cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani a watan ramadan wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau biyar ga watan ramadan hijira ta dubu da da da hudu hudu arba'in ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin uku ta miladiya za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin tafsirin wato suratul rum za mu tashi aya ta 23 insha Allah a cikin wannan surar amma kafin nan ga tambayoyi sauran waɗanda ba amsa ba jiya wannan ya ce assalam to na'am babu laifi ana cewa assalam da wanda ake cewa assalamu alaikum eh, mun yi a cikin tafsirin suratul hud ba قالوا salaman قال سلام to malam ina ma fatan alheri amin tambaya ta shine ina da kamfani sabo bai fi wata hudu ba ina so zan fitar da zakka zan sa abin da na kashe wajen gina kamfani da sayan injina ko kuma zan sa iya jarin da ake sayan material din da ake buga kaya da shi sannan malam wajen lissafin kudin da ake juyawa idan mutum ya zo lissafin dukiyar shago zai lissafa yadda ya siyo kayan ko kuma zai lissafa yadda zai sayar da kayan ku tambaya guda biyu tambayar farko a idan mutum ya kafa kamfani a in ya zo zai fitar da zakka akan abin da ya mallaka na wannan kamfani zai duba ya gani <clears throat> abubuwan da ya sanya a cikin kamfanin waɗanda suke ba jinsin abin da ake fitar musu da zakka ba ne ba zai yi lissafinsu ba kamar ginin da ya yi kamar injinan da ya siyo a waɗannan duk ba zai fitan musu da zarka ba sai dai kudin da ake juyawa ake yin sana'ar abin da kamfanin yake yi to abin da aka yi na abin da ake juyawa kudin da ya shigo ma kamfanin na kayan da aka sayar da kuma kayan da suke a cikin store da kayan da suke a cikin store da wanda yarda ya bayar da su a banda wanda yarda ya bayar da su yana bin bashi amma waɗanda suke cikin sto da kuma waɗanda yake aka sayar da kudinsu wanda suke cikin account na kamfanin da kuma nasa kudin wanda yake suke cikin account ɗinsa nasa na kashin kansa wannan su zai sanya rana ya ɗauki wannan lissafi ya fitar musu da zakka don haka ko da a shaya ne ko da shaya ne mutum yake da shi na kamfani in mutum kana da shaya na kamfani kuma alal misali ka sai shaya ɗin mtn to abinda a dole in kana so ka yi zakar yadda ya dace to sai ka duba ka ga ƙimar shayar taka in ka ga ƙimar shayar taka sai kuma ka koma ka duba ka ga bayanin tasarrufin kudin mtn a wannan shekarar report ɗinsu financial statement financial report wanda duk shekara kamfanin nuka suke wanda a ciki suke faɗan ga kimar kamfanin yanzu a cikin kimar kamfanin wato assets ɗin kamfanin usul ɗin kamfanin wanda ke shine ya nuna yake nuna kimarsa za a faɗi kimar abubuwan da kamfanin ya mallaka wanda babu zakka a kai kamar gine-gine kamar generator kamar irin wajen mas nan da aka yi kamar kwamfutoci da aka yi to idan ka duba a ciki sai ke lissafi su nawa ne to sai ka ga su daga baki ɗaya kimar kamfanin nawa ne kamar alal misali idan ƙimar kamfanin biliyan 100 ne idan biliyan ɗari ne shine capitalization na kamfanin to kuma ka duba ka ga waɗannan wato kadarori na kamfanin wanda babu zaka a kansu waɗannan su kuma ƙimarsu ga baki ɗaya a ce biliyan talatin ne to kaga kashi talatin cikin ɗari na abin da kamfanin ya mallaka babu zaka a kansa saboda haka idan shaya ɗinka shaya ɗinka miliyan goma ce to kashi talatin cikin ɗari na miliyan goma wato miliyan uku babu zaka a cikinsa miliyan bakwai shi ne asalin abin da ka mallaka na cikin kamfanin wanda ake kasuwanci da shi da kuma dividend da ake baka jarin da ake baka to wannan za ka hada ka fitar masa da zakka ba ribar da ake baka dividend kawai za ka fitar ma da zakka ba ba kuma ga baki ɗaya ƙimar shares ɗinka za ka fitar ma da zakka ba dole sai ka yi wannan lissafin wanda yawanci idan mutane suna da shek ne ya kamata sai su nemi taimakon accountant wanda suka iya karanta financial statement sai su fitan musu da wannan idan kuma ka yi gabaki ɗaya kace kimar shek da ka mallaka shi za ka fitan ma da zakka to ka fitar da zakka kuma ka yi ƙari a kan zakkar da sadaka amma uhuda ɗinka ta kubuta ta riga ka tsira in har kai haka in ba za ka iya wannan wahalar lissafin ba amma in dai za ka yi lissafin kana so ka san kwakwaf abin da yake nazarta a kanka shine za ka yi wannan kamar yadda muke bayani akan wannan tambaya sai tambaya ta biyu shine waje. fixed asset ba san over ba ba san over za ka duba capitalization market capitalization abin da kimar kamfani in ka zo balance sheet din za a duba a cikin balance sheet din wanda yake bada gabaki ɗaya ga assets din kamfanin ga liabilities din kamfanin aka bari ga kuma ainihin capitalization na kamfanin a ciki a cikin asset ɗin ga fixed asset waɗanda suke su ne babu zakka a kansu su za a ware sai a ga nawa ne na sabarsu nawa ne percentage ɗinsu nawa kashi nawa ne cikin ɗari na gabaki ɗaya kimar kamfani to sai ka ɗauke shi wannan ya zama to shine ni iyari shine ni siyasi na kasancewar a cikin jarinka da ka sa a wannan kamfanin wanne ne wanda yake za ka fitar da zakka wanne ne ba ka fitar da zakka ba na fata an fahimta na ba arafa Eh? Mm, current assets su ne ake fitar musu da zakka eh, current assets wanda ake juyawa saboda zakka tana kan asalin dukiya da ribarta kamar yadda malaman fiƙi suke cewa wa haulu ra'sil ma wa haulu rifshil mali haulu aslihi lokacin da ribar dukiya take cika shekara daya lokacin da asalin dukiya ya cika shekara daya asalin da ake nufi wanda ake juyawa to idan ka kai share na kamfani ba duk kudin ne ake juyawa ba wanda ake juyawa shine current asset banda wanda aka riga aka sai property aka ajiye shi ya zaman to ba shine investment ba amma hatta koda wato a cikin kudin akwai abin da yake sun je sun sai wata kadara wadda suke juyawa kamar alal misali suka sai sukuk ko suka sai bond duk da sayan bond din kaga haramun ne amma suna juya amma ka san kuɗi ko na haramun ne a wajen ka sai ka fitar masa da zakka ba ka da lada amma sai ka fitar masa da zakka sannan tambaya ta biyu da ya ce malam wajen lissafin kuɗin da ake juyawa idan mutum ya zo lissafin dukiyar shago zai lissafa yadda ya siyo kayan ko kuma zai lissafa yadda zai sayar da kayan zai lissafa yadda zai sayar da kayan zai lissafa yadda zai sayar da kayan ba kuma da ya kinta ya sayar ba a'a yanda ake sayar da kayan a kasuwa don wannan shine kimarsa idan ya lissafa da yanda aka siyo kaga kenan yayi zakar asalin kudin bai yi zakar riba ba eh, yayi dabara to wannan dabarar dabarar yahudanci eh, shine yayi lissafi da kimar da ake sayarwa ko ba wai yanda shi yake so ya sayar ba eh, yanda ake sayarwa a kasuwa yadda a kasuwa ake sayarwa wanda ake ce ma market price to sai ya tambaya ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara mana lafiya da rayuwa mai albarka amin dokta a darasin baya an yi magana akan cewa sayyidina abubakar ya sa raƙuma wani ma ya sa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kara a game da qadiyar farisa da rum shine nake tambaya menene matsayin yin irin hakan makamancin haka a yanzu kamar yadda yake faruwa a yau za allahu khairan ya fadilatu doktor to haka ne na ambaci wannan a gurguje na wuce bigire ne da alhamdulillah wannan dan uwa jazakumullahu khairan ya ya a akan wannan wannan annihan nau'i ne na caca wanda haramun ne a aya ta zo an haramta shi a musulunci amma mun san caca kamar shan giya ce mataki-mataki aka ɗauka Allah madaukakin sarki farkon abin da ya faɗa dangane da tata ya sa'alunaka an alhamdi wal maisir qul fihi ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima za su tambaye ka kan caca da giya ka ce akwai laifi a ciki kuma akwai amfani ga mutane laifin ya fi amfani girma laifin su ya fi amfanin girma saboda haka a farkon musulunci ba a haramta ba har sai da tukuna a madina a cikin da suratul ma'ida ta sauko da aya ta zo ya ayi halladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu wannan aya ce ta hana yin caca saboda haka wannan abinda sayyidina Abubakar yayi yana kan albara'atul asliya wato lokacin da musulunci ya zo ya samu wa'annan abubuwan bai hana ba mutane suna yi da ka ba a shar'anta ba amma tana cikin albara'atul asliya wato abinda hukunci na shari'a bai zo a kansa ba da hani ko da ni an kyala mutane kawai su haske da tukuna umarni ya zo na a hana da haka wannan abinda ya faru na sayyidina abubakar radiyallahu anhu a lokacin wannan tashri'in na hana wato caca bai zo ba amma a yanzu ba zai yi kai wannan ba ba zai yi kai rihan ba na Eh. eh to amma ai in aka kafa hujja da wannan aka ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ce masa ya kara to yanzu ma za a iya irin wannan ai shine tambayar sa to kaga dole yana buƙatar bayanin cewa a lokacin da har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa akai saboda ana kan albara'atul asliya cewa hukunci da hani bai riga ya zo ba abin da yasa suke bambancewa tsakanin wannan saboda bayan a bambance tsakanin hukuncin da aka shafe shi da wanda ba a shafe shi ba ita cata ba shafa hukuncinta aka yi ba tun da da ai tana kan bara'atul asliya ita hani ne ya zo a kanta kafin hani ya zo a kanta yana nan a kan albara'atul asliya kamar yadda abubuwan da ba a haramta ba na ci ake cin su daga baya aka zo aka haramta su cin naman jaki kafin hani ya zo a da albara'atul asliya ne babu wani nassi da ya zo aka ce ku ci naman daɗi amma yana cikin albara'atul asliya cewa za a yi saboda hani bai zo ba to saboda haka wannan tambayar ka din akan cewa za a iya yi wannan a yanzu ba za a iya yi ba ba za a iya yi ba saboda wannan nau'i ne na caca wanda shari'a ta zo da hani a kansa saboda haka kamar mutum ya je lokacin da za a yi bal da arsenal da da wane ne suke gaba da su to eh, in suka yi idan suka yi eh, na san asana saboda fim din a dan uwana ne sarkin Kano Muhammadu Musa, idan ka ce to za ka sa kuɗi kaza akan cewa Arsenal ne za su ci shi kuma yace zai sa kuɗi kaza akan cewa ɗaya fim din ne zai ci to wanda ya ci sai tara kudin ga baki daya wanda na sai ji to wannan haramun ne caca wannan caca amma idan aka yi idan aka yi gasa aka sanya farashi wanda ya sanya farashi baya cikin masu gasar to ya halatta kamar sarki ko gwamna ko shugaban kasa ya ce ga cop wanda ya ci gasar ball da ake tsakanin jihohin nigeria duk inda da ya ci shine zai ɗauki wannan to wannan ya halatta wannan ya halatta shine idan aka samu al-muhallil shine ake cewa al-muhallil shine kamar wanda za a ga ana yi wajen sukuwa da sauransu na'am wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillah ar-rahman amin ayata 23 a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah jalla wa'ala ya ci gaba da kididdiga ayoyinsa masu nuni akan kaɗaituwarsa da cikar ƙudurarsa da kuma wato dalili akan gaskiyar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar yana daga cikin ayoyinsa har wa yau baccinku billaili a cikin dare wannan har da kuma da rana wabtigha'ukum min fadli da kuma neman ku wato daga falalarsa a wato a cikin daren da rana inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un a cikin wannan wato akwai ayoyi ga mutane masu wato masu ji ji wanda yake na lura wato daga cikin ayoyi da suke nuni akan kadaituwar Allah da kamalarsa da kuma rahamarsa shine bacci da kuke yi a cikin sa'o'in dare da kuma a cikin sa'o'in rana a nan ayar an nuna cewar baccin a dare da rana ake yi amma aka kaddamar da ambatan dare kafin rana don kan cewa shine galibin bacci da ake yi kuma shine baccin da ya fi komai amfani ga jiki domin duk irin baccin da kai da rana ba zai zamanto a maimakon baccin dare ba hutun da za ka samu a baccin dare babu kamarsa in ka yi baccin rana amma saboda ishara da cewa shi kansa baccin ranar nau'i ne na ni'ima da Allah ya yi shi ne baccin ƙailula baccin rana baccin masu ni'ima baccin ƙailula ban da ɗan najeriya ɗan najeriya bai san ƙailula sai ɗaiɗai amma baccin rana baccin ƙailula shi ma nau'i ne na bacci da yake nau'i ne na ni'imar Allah da take kawo ma wato bawa da take kawo ma bawa wato hutu to wannan aya ce yadda Allah ya tsara halittar halittarsa dabbobi wanda daga cikin su har da dan adam shine bacci da Allah ya kaddaro gare shi. kuma baccin nan Allah ya sanya shi baka da ikon ka kira shi duk yanda ka so kai bacci idan bai yi galaba a kanka ba ba zai zo ba amma kuma in ya zo ba za ta iya ije shi ba in ya zo ba za ta iya korarsa ba saboda haka kuma shi baccin nan shi yake nuna ajizancinka cewa kai mabukaci ne ga hutu don haka bacci bai kamaci Allah ba bai kamaci Allah ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya kama shi wala bacci kuma almanza Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yana Allah baya bacci kuma bacci baya cancanta ga Allah saboda idan kai bacci shikenan ka riga wani wato kayi kanin mutuwa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana dauke wato Allah yana kashe rayuka ya dauke su ruhin ya dauke su lokacin mutuwarsu da kuma wadda bata mutu baran da bata mutu ba Allah yana daukar ranta a cikin baccinta saboda in kai bacci dauki zararan ake yi sai dai zarewa wanda yake yana da sauran ittisali da jiki yana da sauran hatsuwa da jikin babu motsi ga gaɓoɓinka saboda haka dukkan nama dukkan tsokar namar jikinka za ta samu hutu ƙwaƙwalwarka za ta samu hutu tunaninka zai samu hutu dukkan tsarin jikinka wanda yake zai samu hutu don hatta tsarin wato a da yake tafiya tilqa'iyan kamar narka abinci kamar aikin kamar aikin koda dukkaninsu yadda suke aiki yayin da kake bacci ba kamar yadda suke aiki ba kake yayin da kake farke to Allah ya sanya wannan tsari da babu wani wanda yake da iko a kansa ba wani ne yake sawa ana yin bacci ba bacci ba sai da shi ake ba yau da an samu waɗansu da suke da kamfanin sai da bacci da an shiga uku amma Allah maɗaukacin sarki ya sanya ma kowa kuma baccin nan sai ya nuna wato kama yadda na ambata ajizancinka gazawarka Allah shi ne mai wannan kamala shi sa shugabanni in ana taro sai su sa bakin tabaro don ha'a gansu suna gengedi saboda alamar rauni eh, sai su rufe kansu don kar a gansu saboda alamar rauni ne to kuma an san cewa dole dai sai kayi kana yi to amma ka zo ka bayyana a cikin mutane a ganka kana bacci kana gadi eh, to wannan abu ne wanda yake nuni na ajizanci da gazawa to shugaba kuwa ana so ya zama to yana da haiba yana da kwarjini a cikin zukatan mutane in an gan shi har a rinka ganin kan cewa wato kamar wannan wani wanda yake baya bacci ne wato ba shi da rauni saboda haka a ganshi yana bacci wannan aibi ne saboda haka sai ya sa bakin tabaro ya rufe idan in yana ta sa ba wanda zai gane to kun ga a cikin wannan akwai aya ta cewa Allah maɗaukakin sarki na farko dai shine mai kamalar kudura ba shi da ajizanci tunda abin da kai kanka kasancewa ajizanci ne kana ɓoye shi ga mutane to Allah maɗaukakin sarki ya lirinta maka wannan amma ya tsarkake kansa daga wannan ya sifanta kansa da kan cewa la ta abudu sun wala nau saboda haka wannan dalili ne akan kamalar kudurarsa sannan kuma a cikin wannan akwai aya ta rahamar Allah cewa Allah ya kawo maka hanyar da za ka samu hutu wanda in babu wannan baccin to hankalinka gabaki daya zai kidime ya zamanto ka rasa daidaiton tunani bal zai iya sanya kama ka zautu ka zamanto wato ba da itidalin tunaninka ba ka so gane-gane ka so jiye-jiye a tunaninka gabaki daya jirkita a wato natijar rashin bacci to da Allah ya sanya bacci wannan rahama ce gare shi to kuma ya sanya baccin nan a nan ayar ya ce fil laili wan nahar manamukum billaili wan nahar a dare da rana ba dinnan tabarfiya ce to amma a sauran surori kamar a suratul furqan Allah ya nuna ya keɓance baccin nan da da wato da dare ne wa huwa alladhi ja'ala al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura da kuma a cikin suratul qasas da yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litarkabu min fadlihi wala allakum tashkuru daga cikin ayo daga cikin rahamar Allah ya sanya muku dare da rana don ku samu nutsuwa a cikin sa wato a cikin daren kuma don ku nema daga cikin falalarsa wato a cikin wuri asali shine dare din don ku huta kuma baccin nan Allah ya ambata shi da cewa subat wato hutu asalin wannan hutun shine a baccin dare amma anan sai ya nuna cewa a baccin ana yin sa da dare da rana don ya nuna cewa cikar ni'imar badda ma baccin da ake yi wanda yake na larura na dare hatta baccin rana wanda yake na ni'ima wannan yana da cikin ayoyinsa haka zalika neman ku daga falalarsa kuna nema daga cikin falalarsa asali da rana ne amma wannan bai kore cewar akwai sa'ayi na neman arziki na neman falalar Allah daga wato a cikin sawo'in dare ba saboda akwai waɗansu wanda su sana'arsu da daddare ne kamar masu su kamar masu biredi wanda da sassafe za a zo ana sayan biredi musamman a kasashen larabawa wanda biredi yake ba kamar nan ba su biredi umda ne a can mm. to za ka ga cikin dare za a ga ma'aikatan biredi sun je sun bude saboda da sassafe yayin da za a zo a yi karace mutane suna dawowa daga sallar asuba za su biya ta makbar biredi su je su ɗauki biredi su tafi da shi to in ba su tafi sun yi aikin da daddare ba ba za a samu biredin ba to shi ma wannan don a nuna cewar yana daga cikin kamalar rahmar Allah da ya sanya wannan sa'o'i na daradin ga wani nau'i na waɗansu sana'o'i wanda ba a yin su ba a yin su sai da daddare kuma ya mu duba mu ga yadda Allah ya ambaci neman arziki da cewa neman ku daga falalarsa Allah ya ambaci arziki a matsayin falala don kar a kyamace shi wato a cikin addinin musulunci babu irin addinin yan burahama wanda suke wanda suke dauki talauci a matsayin wato falala da kuma matsayin abin nema suna cewa idan kaga arziki ya zo mata, ka gudu daga gare shi kamar yadda za ka gudu daga damusa in ku kaga talauci ya zo to ka rungume shi kamar yadda za ka rungumi masoyinka yayin da ka daɗe baka gan shi ba to kaga wannan ba shi ne makomin addinin musulunci babal addinin musulunci neman tsari yake daga talauci kuma ya sanya arziki ya sanya masa suna falalar Allah wato kyauta ce wadda take ta musamman wadda take ba da a maimako ba ake ba da ita a matsayin falala to wannan yana daga cikin ayoyin Allah to sai Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi cikin wannan abin ambato baccin dare da rana da kuma neman arziki a cikin dare da rana akwai ayoyi ga mutane masu sauraro sauraron tunani an ce masu sauraro saboda ita shi ayar bacci ba za ka ga kanka ba lokacin da kake bacci sai dai a baka labarin yadda kake shi yasa ya dace a ce aya ce ga masu sauraro dan sai dai a gaya maka ka ji ka saurara ka fahimta amma bacci ba za ka taba ganin kanka ya kake ba lokacin da kake bacci ko an ɗauki hotonka yayin da kake bacci aka ji yadda mun sharinka yake ba kamar ka ga kanka ba kana baccin da kanka a yayin nan ba zai yi kai wannan ba sai dai a gaya maka to wannan aya ce wadda take nuna ɗaya daga cikin hanyoyin fahimtar ayoyi shine ka yi sauraro sauraro wanda yake na tadabbur kuma inda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ayar dare yana yin kina yana haɗa ta ne yana gwamata da sauraro da wato fa'idar sauraro kamar yadda Allah ta'ala ke ta kula a ra'aikun inda ja'ala alaikum na alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah man ila yawm al man ilahun bi dhiya afala tasma'un kage ce idan Allah ya sanya muku sa'o'in dare ya zamanto shine tutur a rayuwa wane ne abin bauta ba Allah ba wani Allah ne zai wani ubangijin ne zai kawo muku da wuni da rana wanda yake za ku samu haske a cikinsa don me ba za ku saurara ba saboda ayar dare sauraro take bukata kamar yadda ayar rana ita kuma a al'ibsar duba da nazari dukkaninsu wato suna daga cikin abubuwan da Allah ya halitta ma mutum domin ya yi amfani da su ya gano ayoyin Allah a ciki wato waɗannan gaɓoɓi da Allah ya bamu Allah ya bamu su ne babban abin da za su iya yi babban babban aikinsu wanda in suka yi shi shine suka sauke shine wato suka yi lamunin abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi musu shine su yi amfani da shi domin ya kai su zuwa ga ƙofar imani kuma wanda ya nuna kan cewar wato mutum ka zamanto mai sauraro sauraro wanda yake na tadabburi hanya ce ta samun ilimi da zai kai kai zuwa ga imani hanya ce ta ilimi da zai kai kai zuwa ga imani to amma mu yanzu an sanya mu kullum muna cikin sauraron abin da sai dai ya motsa mana sha'awa ba sauraron abin da zai sanya masa kai ta dabbobi ba ka saurari waka ka saurari labari abin da zai sanya ka dariya abin da sa ka sha mamaki amma abin da zai sa ka kai zurfin tunani kai izina kai lura wannan gudun sa muke to kuma shi ne ake samu a cikin sauraron alkur'ani da fassarar ma'anoninsa shi ne ake samu a cikin wa'azi wanda ahalul ilmi suke yi wanda zai sanya mutum ya yi tunani to almuhim kun ga a cikin ayoyin yadda Allah ya rinka tasarrufi inna fi dalika laayatin liqaumin yatafakkarun inna fi dalika laayatin lilalamin inna fi dalika laayatin liqaumin yasma'un inna fi dalika laayatin liqaumin ya'qilun duk tasarrufi nunnuna hanyoyi da za su kai ya zuwa ga ilimi da zai tsayar da kai akan kofar imani wanda yake nuna cewar Allah maɗaukakin sarki yana wato son da mai amfani da waɗannan abubuwan da ya halatta mana domin mu kai ya zuwa ga ilimi da zai ba mu imani da shi shi hankali da dukkan waɗannan sauran alhawas din za su kai kai zuwa ga kofar imani amma imani kai ne za ka tankwara ranka kan yin imani in suka kai ta kofar imani sai to gashi nan mun nuna maka Allah ka gano hankali ba zai tura ka ba kai za ka yi amfani da hankalin da abin da natijar ta kawo ka yi abin da hankalin zai hukunta cewa ba ka da wani zaɓi illa sai imani to sannan Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a yana daga cikin ayoyinsa cewa yana wato nuna muku walƙiya khawfan domin tsoro wato tsoro daga abin da ke biyo bayan walƙiya na tsawa wa tsama'a da kuma domin tayar da kwaɗayin saukar ruwa don walƙiya alama ce ta cewa za a yi ruwa domin hajiri sai ya kai lokacin da yake niyyar da yake gab da zai saukar da ruwa sannan za a je yana walƙiya domin tafiyarsa da haɗuwarsa da juna shine wannan lantarkin da ke cikin wato girgije shine idan ya haɗu sai ka ga wannan wullawar ta walƙiya kuma saboda ƙarfin haɗuwar wato lantarkin da ke ciki sai ka ji wannan sautin na tsawa wanda yake biyo bayan walƙiya to Allah shine yake yin wannan kuma wannan ya sanya shi a matsayin a matsayin ayoyinsa sannan Allah ya ce wa yunazzilu minas sama'i ma'a kuma yana sassaukar da ruwa daga sama wato ya saukar akai akai ba lokaci ɗaya ake ruwa ba yau kamar da damuna wato lokaci ɗaya za a yi ruwan a fararo da ruwan da zai ishe mu tun daga watan mai har zuwa watan Satumba ko Oktoba to da wannan maslaha da dama da ke cikin damuna da ke cikin saukar da ruwa da duk sai ta kubce a gare mu amma sai Allah ya sanya saukar da ruwar daki daki ne shine wayu domin at-tanzil yana nuna shay'un da shai. yana sassaukarwa ya sake sassaukarwa ya sake sassaukarwa sai ya rayar da ƙasa da wannan ruwan ba da mautiha bayan mutuwarta to inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu hankalta wato nan sai aka yi amfani da al'aql wato wanda suke wato amfani da tunaninsu idan suka yi la'akari da wannan saboda a cikin wannan wato a na farko a nuna maka walƙiya yana nuni a kan tsarin Allah tsarin halittar Allah da cewar abinda kuke taƙamar kun san shi har kun yi a fannin ilimi da shi wato fannin ilimin electricity da electrical engineering da sauransu to asali fa yana daga cikin abinda Allah shi ne ya halitta Allah ne ya halicci electricity saboda haka in ka san waɗansu formula na formulas na electricity Allah ne ya halicci wannan saboda haka wannan ba zai sa kai hankali ba ka gane kan cewar Allah maɗaukakin sarki gwani ne a wajen tsarinsa kuma yana da irada yanda ya zaɓi ya zamanto abin da zai rinka hukunci a kan wato a tafiyar girgije a sama da yanayin abin da ke cikin girgijen lantarki ne ba magana su ba me yasa Allah bai sa abin da ke cikin girgije wato ba ba ne ya sanya shi zaman to lantarki me ya sa shi bai zaman to karfi irin na gravity ba irin wanda yake sanya irin wanda yake na jazibiya wanda dole zai janyo abu ya sauko ƙasa sai ya zaɓe shi ya zaman to wato lantarki ne yake tafiyar da shi kuma wannan lantarki yake tasirantuwa da iska duk wannan abu ne wanda yake hankali shi zai nuna maka ka gano aya a cikin wannan to sannan kuma yanda yake saukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta kamar yadda muka faɗa a darasin shekarun jiya cewa wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun yana rayar da ƙasa bayan mutuwarta muka ce to ka duba ka gani waye isa yayi gandun daji in ba Allah ba waye isa yi kurmi in ba Allah ba to saboda haka kaga a cikin wannan akwai aya in ka duba ka gani ba wanda tun da aka yi halitta tun da aka yi tarihin duniya ba a taba jin kan cewa wani yau gashi ya yi kurni ba in ba Allah ba to kaga a cikin wannan hankali zai nuna maka kai tunani yayin da ka karanta tarihi ka karanta geography kaga wannan hakikar sai kaga aya a cikin wannan wanda daga ya ka samu wannan ayar da ka karanta ka yi amfani da hankalinka ka lura kai izina to yanzu yawanci abin da yake faruwa da ilimin da ake yi yanzu na halittar Allah da kuma sauran abubuwa da suke faruwa a cikin ɗabi'a abinda ake yi ilimi ne wanda ba amfani da hankali ba amfani da lura sai dai a ce yau an ga kaza yi wannan abu da abu ne mai kayatarwa yana daga cikin abubuwan ban mamakin nesa, yana daga cikin abubuwa masu kayatarwa na nesa, ba za a taɓa rabutsin abin nan da abin da hankali zai tsaya ya duba ba to me yasa Allah ya yi wannan tunda ai abinda Allah ya ce kenan mun yi tafakkuri tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah ya ubangiji mu baka halicci wannan ba da manufa ba wannan experiment ba shi ne zai nuna wannan ba da kuma yanda ake koyar da science a hannun kafirai ba zai nuna wannan ba amma wanda ya yi karatun ilimin science da zuciya ta imani shine wanda zai yi tunani ya ce rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangiji baka halicci wannan ba da hikima ba dole akwai manufa wato shi wannan shine ainihin fiqh Allah ta'ala yace famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha me ya samu waɗannan mutane ba sa iya fahimtar zance ai ba wai ba sa iya fahimta san ma'anarsa ba a'a fahimtar fiqh shine ka san zance ka san maqsudin zance an faɗi magana ka fahimci ma'anar sannan ka fahimci me makasudinta to wannan shine fiqhu shi yasa fiqhu ya zamanto yana tafiya tare da bayanin illar hukunce hukunce Allah ya ce ayi kaza menene illar menene hikimar yi domin babu wasa a cikin yin Allah duk wani abu da Allah ya yi akwai hikima a kansa me yasa idan ka karanta biology zaka zo ka ce ga economic advantages din amoeba ga economic advantages din sauro ga economic advantages ɗin kyankyaso kowane abu ka san yadda su sun san yana da fa'ida kuma sai sun bincika to ka san yana da fa'ida kenan menene ya sanya shi ya samu wannan fa'idar kaga wannan zai nuna maka kan cewar akwai mahalicci wanda ko mahalicin nan yayi halittarsa da manufa to wannan shine abin da hankali mai haske yake haifarwa kuma shi yasa su Allah yake yabo da su masu hankali abu wani lokaci ya kira su li qaumin ya'qilun kamar yadda yazo anan wani lokaci kuma Allah ya kira su li ulil albab wato masu hankali ne haske allub shine asalin kuryar abu shine ainihin tsantsan abu to tsantsan hankali ne hankali ne haske shine wanda yake shiryuwa da ayoyi da dalilai ya zuwa ga abin da zai kai shi ya zuwa ga imani ga Allah to sannan Allah ta'ala yace wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri daga cikin ayoyin Allah shine tsayuwar sama da ƙasa da al'amarinsa wato da nufin Allah sama da ƙasa sun tsaya da da tsayawar ubannin Allah ka duba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa khalaqa as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah ya halicci sama ba tare da ginshiki ba da kuke gani wato wannan fassara biyu kamar da muka yi tafsirin suratul ar-ra'd cewa akwai ginshike amma ba fa ganin sa da ya tokare ta ko kuma ba Allah ya halici sama ba da ginshike ba raunaha kuna ganin saman kuna ganin ginshike ba kwa gani duk tafsirin biyu haka ne akwai ginshike amma ba kwa gani kuma Allah ya halici saman ba da ginshike ba da kuke gani gashi nan kuna ganin saman haka to shi ne kaga wannan ma ya nuna kan cewar akwai ginshiken shine al'amarin Allah Ta as-sama'u wal'ardu ardu amri sama da ƙasa suna tsayuwa da al'amarin Allah al'amarin Allah umarnin Allah da yake ki tsaya karki faɗo ne ya tsayar da ita da ya tsayar da ita ga wannan umarnin nasa na kunfa ya ko da shi ya tsayar da ita to ne yanzu muke ta bayanin ake ta bincike a isaac newton wata ran yana zaune karkashin bishiya ya ga kwallon apple ya faɗo saboda haka wannan ya sa shi ya ce a'a ai wannan akwai abin da yake janyo apple ɗin nan zuwa ƙasa to wannan abin da yake janyo apple ɗin nan zuwa ƙasa shine yake rike da wato shine yake rike da da rana da wata da ita kanta duniya da sauransa ya kama wannan tunanin har yi maganar gravity to wannan wannan ba zai warware cewa shi gravity din nan al'amarin Allah ne saboda wa yake da ikon ya halitta gravity wa yake da ikon ya cusa gravity ba wanda yake da iko akan wannan shi ya sai ya sanya kowane waje yana da ƙarfi yana da mass nauyin da zai sanya shi ya to yana da wannan jajibiyar uwa kudura da za ta rinka janyo abubuwa wanda shine ake ce masu gravity to wannan al'amarin Allah ne wannan ga sama kenan ita kuma kanta ƙasa ta tsaya da al'amarin Allah yau da za ka ga da za a iya yin simulation a nuna da za a iya wato samun a da za a iya samun kumbo wanda ya fita daga cikin sararin samaniya ya ɗauki hoton duniya ya zamanto kuma shi a waje ne wanda yake baya juyawa tare da duniyar shi yana tsaye ko kuma duniyar ta fi shi sauri ya ɗauki hoton duniyar ya ga yadda take juyawa wato kamar alal misali kana tsaye a tsaye a gefen layin dogo layin jirgin ƙasa ya zo ya wuce ka ɗauki hotonsa ta bidiyo ka ga yadda yake tafiya da sauri kaga za ka ga saurinsa amma da kana cikin jirgin ƙasa kuna tafiya tare in ka ɗauki hotonsa sai ya ga kamar a tsaye yake ba tafiya yake ba to haka shi yasa ba za a iya nuna mana hoton duniya tana gudu a cikin sararin samaniya ba amma gudu take yi gudu take yi na fitar hankali shi yasa sai ka ga jirgin sama kaga in kana jirgin sama kana tafiya ka ga wani jirgin saman ya tsoho nan sai ga kamar bullet a sauri to amma in kana tafiya rana tana neman faduwa a gabanka sai ka ga ranar sai ka ga yadda kake zuwa ka cimma rana wato kamar gudu kuke yi tare da duniyar kan ka riga ta cimma rana ko ta riga ta kana cikin tafiyar sai ka ga ranar ta dago sama wato ka yi tafiyar da har kafi duniya sauri a cikin tafiyar saboda gashi nan ka je ka riski rana ta yi sama daga inda take amma kuma wani lokaci kuma sai ka ga wato a cikin tafiyar kai ta tafiya ga ranar nan tana neman faduwa amma haifu ba ta faɗi ba ka san wannan yana faruwa idan ka hau sama kana tafiya ka ga rana ta ki faduwa musamman yanzu cikin azumi mutane suna kuskure sai su ɗauka in suna ga lokacin agogo karfe shida da minti talatin da biyu ake buɗe baki a kano to in suka hau sama in sun zo wucewa suka ga Kano ga rana a sama amma kuma shidar talatin da biyu mutanen Kano suna cin dabino abinsu wataƙila in ma jirgi ne wanda yake akwai waya a ciki za ka yi waya mutane su ce ai yanzu muke buɗe baki sai ka ce to kai ma za ka yi buɗe baki tun da kana saman Kano bayan gashi kana ganin rana sai ka ce za ka yi buɗe baki a lokacin eh ba ka Kano a sama kake ba ɗan Kano ba ne kai ɗan sama jannati a lokacin saboda ka da kana ganin rana ba za ka buɗe baki ba to yawanci abin da yake faruwa ka san ɗan adam mai farhatan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai azumi yana da farin ciki biyu lokacin da yake buɗe baki Allah Allah yake buɗe bakin nan ya ga rana tana neman faɗuwa ba ta gama faɗuwa ba Allah Allah yake ta faɗi ba ta faɗi ba kar a yi ladanar yan mai shinkafi wanda zai zo idan rana ta faɗi ya zo sai ta kallon mutane ba zai kira sallah ba duk da ranar ta faɗi. sai can tukuna ya gama gaishe gaishensa sai ya kira sallah to wato an sake ku guje ku to wannan idan mutum yana sama sai ka ga ya daɗe rana bata faɗi ba to ba wani abu ne yake sanyawa ba saboda duniyar tafiya take kamar yadda shi ma yake tafiya kuma lokaci wato kusan saurin nasa da sauran duniyar daidai ne to kaga saurin jirgin sama to kusan saurin duniya shi ma kusan wato yana kusa da wannan to ka duba fa duniyar nan da abin da ke cikinta na duwar wasu da abin da ke cikinta na tekuna da abin da ke cikinta na wato a dazuka kurmi iri-iri banda ma ginin dan adam ai ba komai bane a cikin duniya in kace za ka kamanta shi da duwatsun da suke cikin duniyan nan ginin dan adam ba komai bane amma haka ke take zariya a cikin sararin samaniya wa yake rike da ita al'amarin Allah ne shi yasa ita kanta tana rike tana tsaye da al'amarin Allah sannan in tana juya wannan ita kanta cikin tsakiyar duniyar juyawa take kuma akwai abin da yake juyawa daban a saurinsa da abin da yake sama wanda wannan yakan sanya shine yakan sanya wani lokaci idan aka samu ɗaggaba a tsakankani aka samu bambanci na wato a pressure na ƙarfi na iska da take ƙarƙashin ƙasa in ta taso to shine idan ta fito wannan karfin sai ga ya haifar da girgizar kasa baka da iko abinda watakila zaka iya ganewa shine idan girgizar kasa ta kusan faruwa da 'yan mintuna kaɗan amma ka ce za gano za a yi girgizar kasa bayan kwana a bakwai ga watan shida shekara ta kaza ba za ka iya ba zai yi ba inda zai yi ba a taɓa samun da ba za a samu halakar rayuka da gininnika daga girgizar kasa ba yadda ake halaka to duk wani ya daga cikin al'amarin Allah wanda wannan yana nuna mana kanta babu mai iko akan wannan in ba Allah ba a sama din da kuma kasa to sai Allah maɗaukakin sarki a yace thumma idza da'akum da'awatan min al-ardi idza antum takhrujun sannan idan ya kira ku kira yayin min al daga cikin kasa wato kuna cikin ƙasa in ya kira ku yayin da kuke cikin ƙasa idan an tun takhruju sai ga kuna masu fitowa to wannan a gaya muku ne ba abin da zai nuna maka wannan in ba abin da Allah ya saukar ga annabawanka ba labarin abin da zai faru lokacin tashin alkiya wato kira ne Allah zai yi muku wannan kiran shine na busa kaho da mala'ika Israfil zai yi wanda ya riga ya sanya kahon nan a bakinsa ya sunkuyar da kansa ya sanya kaho a bakinsa ya daga kansa yana kallo yaushe za a bashi umarni ya hura shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ya zan ni'imtu ta ya zan ji ni'ima ta duniya alhali sahibul qarn ya sanya kahon a bakinsa ya daga kansa yana sauraro ya ji yaushe za a bashi umarni ya hura ko yaushe za ta iya samuwa ko yaushe za ta iya samuwa karka ce abu kaza bai faru ba abu kaza bai faru ba na tsaka salihu ba ta zo ba dujal bai zo ba mahadi bai zo ba annabi isa bai dawo ba dabba ga sunan duk ka ce sannan kuma ka ce za a yi tashin alkiyama tashin alkiyama za ta zuwa ko yaushe? tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da wannan labarin duk da haka za ka ga idan iska ta tashi sai ya fito yana tsorace yana jin tsoro ko al'amarin tashin alkiyama ne ya zo to a cikin haka muke amma Allah cikin rahamarsa sai ya ɓoye mana wannan ba ma gani in ba haka rayuwar ba za ta yiwu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya rayuwa saboda kamalarsa kamalar saninsa da kamalar da kamalar halittarsa ta kan cewa sanin wannan bai hana shi kuma ya rayu ba har ya dariya da mutane har ya hira da matansa amma da a ce za mu san wannan kamar yadda shi ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam yace la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira da dariyar ku kadan ce kukan ku mai yawa to a cikin wannan hali muke shine Allah yake bamu da wannan labarin wannan kiran da za a yi mana mu fito daga ƙasa to wannan kiran shine hurawar da mala'ika Israfil zai yi ita ce wato hurun alba'a na tashi hurawar biyu ce akwai wanda zai yi wanda duk kowa zai mutu wa nufiqa fi suri fasaiqa man fi samawati wa fasaiqa man fi samawati wa man fil A illa man sha Allah thumma nufiqa hafi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru to wannan shine da'awatun min al ard din hurawar ta biyu da za a yi wanda bi shine za a fito daga cikin wato kaburbura kuma nan sai aka zo da iza alfujaiya sai ga ku wato cikin gaggawa saboda a cikin gaggawa za a tashi yawma juna min alajdafi sira'an ka'annahum ila nusubin yunfidun randa za su fito daga cikin kaburbura suna masu gaggawa ka'annahum ila nusubin yunfidun kamar wata alama ce ake kora su zuwa gare ta kowa daga ya tashi kawai sai ya gaba ya zuwa ga ardul mahshar ba sai an ce ina za mu je ba babu zancen tambaya ba wanda zai iya ma tambaya za a tashi kowa haka zai tashi babu loba tsirara ba takalmi ba tufafi haka kowa zai tashi babu zancen kan cewa ka ce a'a kai ina rigarka kai ina rigarka ina al'amari ya fi haka tsanani kuma kowa za a fuskanci wuri ɗaya ne haka duk za a fito daga cikin ƙasa sannan a ga tashin hankali ana ganin kasa a canza ta da wata kasar ba wannan kasar ba da kuma razanin tashin alkiyama da muke roƙon Allah ya amintar da mu sannan Allah ta'ala ya ce wala man fi samawati wal ard abin da ke cikin samai da kasa nasa ne shi kadai wato mulkin Allah ne shi kadai babu wanda yake da mallaka akan wannan kuma ka tsaya ka duba kai tunani ka gani babu wanda yake da mallaka a cikin wani abu da ke cikin sama da kasa in ba Allah ba kullun lahu qanitun dukkanin wanda suke cikin sama da ƙasa masu da'a ne gare shi ko ka so ko ka ita kai da'a ga Allah in lokacin in bacci ya zo dole sai ya sanya ka kai bacci ka kwanta kuma in lokacin duk yawan ka in lokacin tashi yayin Allah ya tashi ka dole ka tashi in mutuwa ta zo dole ka faɗi ka mutu dole kana bin Allah inuwar ka kana gani dole a ƙasa take ba za ka ce kai sarki ne inuwarka ba za ta zamanto a ƙasa ana taka gaba ba ta yaya za a taka maka inuwa dole ne inuwarka ta zamanto a ƙasa haka Allah ya dole ka bi shi sanan wajen kullun lahu qanitu afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un wannan addinin Allah kike nema bayan dukkan abinda ke cikin sama da ƙasa ya miƙa wuya gare shi duk sannan gare su za a koma to al al-qunut da ake nufi anan shine al-inqiyad wanda wannan ayar ta faɗa walahu aslama wato ni kauya kowa ya ni kauya ga umarnin Allah dole ne ka bi tsarin Allah ko ka so ko ka ki ba kai saka ce ba za ka bi tsarin Allah ba to shi kansa wannan ya tabbatar da sifar bauta kuma aya ce sannan Allah ta'ala yace wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shi Allah shi ne wanda ya faru yake farar halitta sannan ya ya dawo da ita wato ya ce yana farar halitta don ba wai ya gama halitta bane kullum Allah a cikin halitta yi Kullum Allah a cikin halitta yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce yau min huwa fi sha'an a kowace rana yana cikin sha'an kowace rana anan ana nufin kowane lokaci kowane lokaci Allah yana cikin halitta to saboda ka shine yake halitta kuma shine yake mayar da halitta bayan su wa huwa ahwanu alai dawo da su bayan mutuwar shine mai sauki a gare shi wannan ahwanu ya zo da sigar af'alu tafdil shine yafi sauki a gare shi amma Allah ba a sifanta shi da cewa wani abu ya wani abu sauki a gare shi ko ba haka ba akwai wani abu wanda yake in aka ce wani abu ya wani abu sauki a gare shi to wani abu ya fi wani abu wahala a gare shi akwai wani abu wanda yake da wahala a gare shi wanda ko ba zai yi ba babu saboda haka dole malamai suke fassara wa huwa ahwanu alai da cewa wannan a mikiyasin kuku yan adam dawo da halitta ai ya fi sauki eh, wato eh, dawo da halitta ya fi sauki bisa fararka Abin da da ba a yi shi ba ka fare shi ya fi wahala bisa abin da dama akwai shi ya gushe ka dawo da shi ko ba haka ba a wannan wato a miƙiyasin yan adam kenan idan ku kan kanku kun musalta ko kun sani a cikin mu'amalar ku dawo da abu ya fi sauƙi bisa fararsa to Allah ai shi ne lahul matsalul a'ala shi yasa ma sai aka biyar da ayar da walahul matsalul a'ala misali mafi ɗaukaka na sani in ku a kan kanku kun ga wannan mafi sauƙi ne to ku tabbatar ma da Allah min ba bi aula cewa to ballantana kuma Allah idan mu mafi sauƙi ne a gare mu abinda da muka abinda muke dawo da shi ya fi sauƙi a gare mu bisa abinda muke fararsa to ta yaya za a yi Allah mu ce dawo da halitta zai gagare shi dawo da halitta tunda ta fi sauki a mu, to Allah min ba da aula cewa shi ne yake da cikakkiyar kudura kan ya dawo da halitta bayan wato a bayan gushewarsu kuma wannan kamar dawo da halittar ne babu bambanci a wajen Allah sannan sai Allah ta'ala ya ce wala hul a'la fis samawati wal ard misali mafi daukaka nasa ne Allah shi shi kadai a san mai da a cikin kasa wato dukkan abin da ke cikin sama da kasa ai yana tabbatar ma da Allah sifa madaukakiya wato babu abin duk wani abu shine nan malaman aqida suke cewa duk wata sifa ta kamala da ta tabbata a sama da ƙasa to Allah shi ne ya fi cancanta da ita duk wata sifa ta naƙasu da ake tsarkake wanda ake so a tsarkake shi da shi to Allah shi ya fi cancanta a tsarkake shi daga wannan sifa saboda shi ne lahu almasalul a'ala misali mafi ɗaukaka na Allah ne don babu kamarsa laisa ka mitlihi shai babu wani abu wanda yake tamkarsa wa huwa samiul basir shine mai ji mai gani to sai mu tsaya a nan wajen insha Allah a waɗannan wannan shine karshen waɗannan ayoyi da suke mana nuni akan kadaituwar Allah wanda a ciki aka ambaci abubuwa waɗanda suke na sifarsa ta rahama na jin kansa gare mu da kuma abin da yake nuni ga tashin alkiyama abubuwa guda biyu da suke su ne ginshiƙen wato imani da ya bambanta addinin musulunci da addinin kafirci yarda da Allah da kuma imani da ranar lahira Allah ka sanya mu a cikin muminai masu suna cikin gaskacin imani subhana allah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu